bismillahi rahmanir rahim yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu wannan rana ta uku ga watan Rajab alif da ɗari hudu da talatin wace ta daidai da ashirin da shida ga watan Yuniyo shekara ta dubu biyu da tara cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi shazal af fi fannin saf har yanzu muna kan a taqsimu sadis lil fi'l min haisu bina'uhu lil fa'il aw al maf'ul satin da ya wuce mun yi bayanin fi'lola sun kasu gida guda biyu akwai ma'lum akwai majhul har muka kai ga hukuncin ajwaf wanda shine muka ce jarabawa ta ciwon ciki ta same shi wanda tsakiyar sai yake da alif muka ce akwai huskoki guda uku ko dai ayi ikhlasul raf ko ikhlasul kasr ko kuma ishma kaman ba'a ana iya cewa Biya ko Buwa ko miya bil ishma to ina ji kaman anan ne muka kwana to yanzu kuma insha Allah za mu ci gaba um, وادعى بعضهم وادعى بعضهم امتناعها في انفعل وافتعل mun ce faƙas da dubair su ne suke yin don matsantsa kaman ba'a sai su ce buwa kaman ƙola sai su ce ƙula kaman sala sai su ce sula to sai wasu ce a'a amma wannan yana iya yiwuwa ne idan waznin bai kasance in fa'ala ba bai kuma kasance ifta'ala ba amma matukar ya kasance in fa'ala da ifta'ala to wannan ba ma zai yiwu ba kamar irin su ikhtara da inqada suka ce ba zai yiwu ba ba a cewa uktura a ce wasu ba a cewa uktira ba a cewa unquda ba a cewa unqida ba a cewa kuma unqida suka ce in in fa'ala da ifta'ala to ba za a yi haka ba mun fahimta hadha idza umina laps wannan fa magana da muke yin aka aminta wa cudewan kalma in an amince kalma ba za ta cude ba to shikenan fa in lam yu'man in ko ba aminta ba kusira awwalul ajwafil wawi sai ayi wa farkon ajwafi wawi kasra in kana mudari'uhu ala yaf'ulu in mudari'insa ya kasance ala yaf'ulu Kama madda mudari'insa يمد شد مضارع انسى تو idan ba aminta ba sai a ce shidda sannan kuma a ce midda in ba amincewa cuɗewan kalmomin ba tsakanin mabni majhul da mabni lil ma'lum amma kuma kaman shadda da madda misali an aminta sananne ko kuma misali kamar sala yana magana ajwab ne sala mala qala to ya ce in ba aminta ba idan ajwab din da ya zo, ba amincewa cudewar ma'alumi da majruri ba to sai a mashi kasara. muna fahimta Bidon bi dhammi al-ain kaman idan ajwab ya kasance mudari'in sa yazo bi dhammi al-ain ka qawli al-ab simtu ay samani mushtari wato mai ciniki ya taya ni a sawm sawm bisin samanin mushtari mai ciniki ya taya ni sannan samanin mushtari mai ciniki ya ɗaura mani abin da ban iyawa sannan kuma samanin mushtari mai ciniki ya banni da ni da abin da nake so to amma biyun nan su ne za su iya daukan tursasawa ko kuma cinikayya tunda ba a riga an siya ba to anan akwai laps shi ne, saum na ciniki ne ko ko saum na tirsashi ne mun fahimta to wala tadummu wala tadummahu liihanihi annahu fa'ilu saum ba za ka ce sumtu ba domin in ka ce sumtu sai ya rikitar da mai saurare ya tsammani ko shi ne fa'ilin na sumtu ɗin. ma'a anna fa'ilahu ghairuhu tare da cewa wanda ya aikata aikin ba shi mai maganan bane wani sa ne ya aikata masa aiki ana fahimta ko yawa wa dhamma awwalul ajwafi ya'i ana yi wa farkon ajwafi ya'i dhamma wa kadhal wawi haka kuma ajwaf wawi kaman ba'a yabi'u qala yaqulu ana yi wa farkon su dhamma in kana mudari'uhu ala yaf'alu bi fathil ain in har mu shi ya kasance ala wazni yaf'alu ne bi fathil muna fahimta na نحو بعت ai ba ani sayyidi an saida ni bi ma'ana shugabana ne saida ni in kace bi'tu ni ne na saida wala yuksaru ba za a ce bi'tu ba da kasra li ihanihi domin yana iya kaiwa ga dimuwar cewa annahu fa'ilul bai' shine ya aikata cinikayya bayan kuma shi aka aikatawa ma anna fa'ilahu ghayruhu tare da cewa fa'ilinsa waninsa ne ba shi ba wa kaza khuftu kun ga khafa mudari'insa ya khafu muna fahimta shine bil fath sannan ba'a mudari'insa ya bi'u bil kasri to da haka sai ka ce baza ba za ka ce khiftu ba don in ka ce khiftu ni ne na ji tsoron amma khuftu bi dhammil kha ai akhafani al ghayb wani ne ya tsorata ni shi ne khuftum eh eh ko khuwiftu eh an tsoratar da ni eh muna fahimta wa aujabal jumhuru dhamma fa'i sulati al mudha'af dandazan malamai taron su sun wajabta yiwa fa'un na sulasi al mudha'af sun wajabta yi masa damma nahwu shudda wa mudda ana maka magana mabnil majhul ne ba muna fahimta mudha'af sulasi malamai duk gaba sun ittifaqin dole ne in dai mabniyul lil majhul ne kai wa harafi na farko din nan fa'un damma kaman shadda sai ka ce shudda kaman affa kaman khaffa khaffa mun fahimta wal kufiyuna ajazul kasr su kufawa kuwa sun halatta yin kasra don haka maimakon shudda a mabnil majhul a wurin su sai a ce shidda maimakon rudda sai a ce ridda mun fahimta wa hiya lughatu bani dabba yare ne na wata kabila kiranta bani dabba su a mabnil majhul in fi'il ya kasance mudha'af maimakon damban da jamhur suka yarda da shi dole su sai su yi kasra wa qad quri'a bismillahir rahmanir rahim hadhihi bida'atuna riddat ilaina maimakon su haka suke cewa sannan walau ruddu la'adu limanu hu'an su sai ce walau riddu la'adu limanu hu'an eh banu dabba bil kasri fihi ma da kasra a cikin wancan da wannan muna fahimta wa bi naqli harakati la'aini ila al-fa wannan kuma da dauke motsin ainun ne zuwa wurin fa'u domin ka ce rudda asalinsa rudda shudda asalinsa shudda an fahimta to sai a ɗauke motsin ainun a haɗa shi da lamun sai ka yi tsammanin cewa ko ainun ɗin nan ba ta da wani matsayi amma hasali an matse su ne su biyu domin lissima'il eh, mislain yawa muna fahimta ba da tawahumi salbi harakatiha bayan imuwan cewa motsin nan an ɗauke hakikatan kuma ba ɗauke ba motsin na nan amma a dunkule a cikin harafi wajen wazabnu malik al-ishmama fil mudu'af aiba a mudu'afi Ibnu malik ya halatta yin ishmam kamar mu shadda shi ne ma'alun ko a wurin mu abin da ya fi shahara za mu ce yaya a wurin bani dabba su ce shidda to ibnu malik ya halatta ishmam shudda shudda me zai hana wa in bi shaklin khifa lapsun yushtanab wa ma li ba'a qad yura li nahwi hab ai tun wani tele tele mu karanto an da manta ne a larabce kana ya ce shi shi da ka kawo abin kamar <laughs> gaskiya ne wala akwai shi kalala lisan eh amma su suna yi eh ya shi za ka samu ishmaq din ko a wurin kuma ya eh? eh, <laughs> ba kuna yin ishmaq ba <laughs> eh wala waka muna fahimta ne ce wa ma li ba'a abin da ya kasance ga ajwa fuwawi abin nan ya'i قد يرى لنحو حب بمعنى إذا هكونتين دكتر كتاوى أجوف يائي نا إخلاص الرفع إخلاص الضم ده إخلاص الكسر ده إشمام شي ما أنا غني إذا وانا هكونتين غا أبين دي كسن شي مضاعفيني شيني كمان حبة منا فهمت أقوى طيب مجيكا نعم وإن كان مضارعا in ko ya kasance mudari'i ne damma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih sai ayi wa harafi na farko damma ayi wa harafi na dab da karshe fatha walau takdiran ko a kadarce nahwu yudrabu aliyun wa yuraddu al-mabi'u kaga yuraddu al-mabi'u harufa guda biyu na uku da na hudu sun haɗe an fahimta to amma shi fatahansa anan takdiran ne an kaddara ne saboda tunda da kasan cewa majhuli ne to kada sai a kaddara ce yuraddu ilaihi yuraddu ilmu sai zama ala wazni yuf'alu yuraddu shine bi naqli harakati al-ayn ila al-fa yuraddu asalin sa kenan muna fahimta sai aka dauke harakan ra'un aka mayar wa da fa'un sai aka ce yoraddu aka haɗe can ana fahimta kuwa na'am طيب sai yace fa in kana ma qabla akhir al mudari' maddan in ko abin da ke gabanin dab da harafi na mudari' ko ko abin da ke kafin harfin mudari' madda ne ka yaqulu wa yabi'u quliba alifan ka yuqalu wa yuba'u ba a fahimta ba yawa idan ya kasance abin da ke kafin karshen harafi mudari'i madda ne shikenan sai mai jalif ya yuqalu yabi'u yuba'u yasilu yusalu an fahimta muje wala yubna al-fi'lu lazim lil majhul ba a gina fi'li lazim a majhuli illa ma'a zaf aw al-masdar sai dai in an hada shi da zaf ko da masdari amma shi tan tagariyansa kaman jalasa lazim ne ko mutaaddi to ba za ka ce julisa ba kawai shi kadai tsirara sai ka hada shi da masdar ko kuma zarf ana fahimta julisa yawmal jumu'a an zauna ranar juma'a ba ka ce julisa wannan ibai eh, aw al masdar al mutasarrifain al mukhtassain ko kuma masdari masu jujjuyawa sannan ka ji ake mukhtas abin da ya kasance mudaf mudaf ilai ko kuma ya kasance na'at da man'ut daiman kan yace muktas ma'anan shi kenan an fahimta yawa aw al majrur alladhi lam yalzam al jar lahu tariqatan wahida ko ko majrurin da jarrin nan bai lazimtan masa hanya guda daya ba nahu sira yawmul jumu'ah kaga zarfu ne wannan muktas bil idafa wa waqifa amama al amiri ko kuma amamul amiri in kace amamu ala asas annahu mansub ala zafiyya amamu ala asas annahu naibul fa'il shine al mutasarrif wanda yake caccanzawa ya canza daga damma ya koma nasba sannan ya koma jarra muna fahimta wa julisa julusun hasanun an kuma zauna zama mai kyau kaga abin nan masdari ne na mukhtas ma'ana na da man'ut wa furiha bi qudumi muhammad an kuma ji dadi an yi farin ciki da gabatowa muhammad bi khilafin lazimi halatan wahida Saɓanin zaf ɗin da yake ya lazinci hali guda ɗaya, to shi ba za a iya mishi wannan ba kama na inda wa wa subhana wa ma'aza su ba za iya musu irin wannan su tsaya a matsayin na'ibul fa'il kamar yadda yau zai tsaya ba muna fahimta to ina ganin ne ya kamata mu tsaya tun da mun kai karshen gaba sai in akwai tambaya insha sai Ala alaikum sa. wanda su ku yau da suke amfani da kalmar da suke amfani da wannan kira wacce shahada ce suka ce yara da su ce shidda da midda na'am ba su samu lamsi ba su samu ijmas wurin wurin wurin fara da fiye wannan amana shafira ne idan suka zo faɗan madhul na'am na fara ba su kyama furra masu da kasa eh ai su akasin abinda al'umma suke akan shi shine suke eh shidda su a wurin su shidda mudda a wurin su midda eh na na eh to karina ita ce za ta fayyace magana me ba? kudda kudda ban gane khudda ba eh khudda lil majhul ne majhuli ne qadda qadda sauba ya yaga riga amma in kana qamisuhu qudda an yaga majhuli ne a wurin bani dabba kuma qidda na duka ɗaya ne eh ai kamar nan wajurra ma yatba'u ma jurra wa man kaga wajurra amri ne ma yatba'u ma jurra majhul kaman qulna ya fatayat wal fatayatu qulna da kana guna mala da qulna ya fatayat na'am wal fatayatu qulna na'am

na na fa aujasa fi nafsihi maf'ulun bihi ne aujasa fi'l can shi ne fa'il mu'akhkhar khifatan anan maf'ulun bihi muqaddam eh abin da cewa wato wani irin wato shi masalin shi ba anan hukum yazo to sai mu koma asalin zai menene masdar menene ismul masdar da muka yi bayani asalin mafin sai za mu ce khafa khawf khafa ya khafu khawfan shine masdari na wannan ya saba saboda an yi tawili an mai da wawun ya'un sannan sira ma qabla masdari ne wannan ilan ne eh, ilan muna nan tafi wurin insha Allah eh qulibatil wawu an wa kusira ma qabla ka gane na طيب um, شيء كده نقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك